ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين mun kawar da abin da yake zuciyarsu na ƙulli da gaba sun zama ‘yan uwa masoya juna suna zaune a kan gadaje sashensu suna kallon sashi.